faretin sojojin najeriya kenan yayin rantsar da shugaba muhammadu buhari da mataimakinsa farfesa yemi osubanjo a dandalin eagle square a birnin tarayya abuja a gaban ɗaruruwan mutane ciki har da jami'an diplomasiya na ƙasashen ƙetare da kuma jagororin jam'iyyar apc mai mulki a najeriya da tsoffin ministoci da makaraman gwamnati game da magoya bayan shugaban kenan da misalin karfe takwas da rabi agogon najeriya Federal Republic of Nigeria. The Federal Republic of Nigeria. President of the Federal Republic of Nigeria. Shugaba Muhammadu Buhari kenan yayin rantsuwa yana mai cewar ni Muhammadu Buhari na amince cewar zan bi kundin tsarin mulkin Najeriya sau da kafa wajen yin adalci ga 'yan Najeriya kuma ba zan amince da san raina ba wajen gudanar da harkokin mulki a tarayyar ƙasar. Wannan dai shine karo na biyu da shugaba Muhammadu Buhari ya sake dawowa madafin iko a Najeriya, ƙasar kuma da ke cike da tarin ƙalubale, kama daga na tsaro, tattalin arziki da rashin ayyukan yi a tsakanin miliyoyin matasa. Na ɗaya daga cikin batutuwan da shugaban zai tunkara a shekaru hudu da ke tafe. Mafi yawancin 'yan Najeriya dai na kallon shugaban a matsayin mai halin dattako da nuna halin gaskiya game da kishin ƙasarsa, kuma mutum ne mara tsoro wajen yin yaƙi cin hanci da karɓar rashawa a inda gefe guda wasu ke kallon gazawar gwamnati wajen ɗaukan matakan da suka dace domin ɗora ƙasar a turba ga batun alkawarurrukan da gwamnatin ta ɗauka a shekarun baya. Sanata Bashir Garba Lado, tsohon sanata a jihar Kano, kana jigo a jam'iyyar APC, ya ce ko shakka babu wannan rana ce a bar alfahari duk wani ɗan ƙasa mai kishin ci gaban najeriya wannan rana ce wacce kamata ya alfahari da ita ya farin ciki da ita kuma ya saka addu'a a cikin al'amu shi ma dai bashir ahmad shine mai taimakawa shugaban ƙasa ta fuskar fasaha sadarwa ya ce suna cike da farin ciki kuma fatansu shine wannan rana rana ce ta farin ciki ga duka wanda yake tafiyan shugaba muhammadu buhari tun daga kan masoyansa da dukkan masu taya shi aiki tabbacin kwai da gaske shine wannan alkawura guda uku damun su ne matsalolin najeriya daga lokacin da aka ce an samu tsaro wadatacce an samu tattalin arziki ya bunƙasa sannan an daina cin hanci da rashawa kwarai da gaske najeriya ta koma turba turba da duk wata ƙasa da ta ci gaba a duniya take kai ga alhaji ibrahim hamza baba mamba a cikin kwamitin shirye-shirye na rantsar da shugaban najeriya ya ce yana da albishir ga 'yan najeriyar to albishir da mutane najeriya shine su yi haƙuri su ba wannan gwamnati goyon baya da haɗin kai a ci gaba da bawa shugaban ƙasa haɗin kai insha Allahu za a sami eh, abin da ake so a wannan karan babban daya abin dubawa shine 'yan najeriya sun zuba idanu domin kallon zubin mulkin shugaba muhammadu buhari na wa'adi biyu wato shekaru hudu da ke tafe kamaluddin sani shawai dw hausa a abuja a tarayyar najeriya